وعلى آله وصحبه ومن وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa ɗan uwa jama'a musulmi ga baki ɗaya da a mu a cikin wannan masallaci a cikin wannan gari na kasarawa kamar da aka riga ya sani a wanda an maka suni na haduwar wannan masallaci mai suna a masallacin abdullahi bin abbas wanda yake garin nasarawa shiyar shiyar gabas shiyar gabas na shiyar gabas insha Allah ma jagorancin da ma masallacin da malam abbas magaji yake jagoranta na'am an rige an yi tun a masallaci yau a lokacin da ya gabata an yi sanarwar cewa za a gabatar da muhazara ne a wannan masallaci shi Allah ala a wannan dare na Laraba kuma wanda malam imamu ya ambata a daren Laraba talata ta rige wuce. kuma mai gabatar da shi wannan muhazara kuma wala ka sani dai ba ko bane shi ne wannan malamin namu kuma babban limamin masallacin mu na Abubakar Siddiq wanda ke shiyar a sabuwar Bado wato wani al'ummar Sakin wannan muhadara shi ne a takaice akwai waɗansu wato ainihin matakai waɗanda ya dace a kuma su abubuwa waɗanda za su zama halin kuma baya a cikin al'umma ta da al'umma ci baya da kuma wani irin hanya ko wani irin hanya ya dace ko saboda magance waɗannan matsaloli. Ina da yan mamanta ban sha Allah a cikin a cikin take ta wasu a cikin gaba. wannan shi ne muhadaran hukumtakin muhadaran bayan Allah ta'ala ya yi iko ne malam ya gabatar da wannan muhadara fara ruwan Allah shi ne jagora akwai na'ibi Muhammad Bello Mujahid Bello Muhammad Buda wanda insha Allah ta'ala shi ne zai tsayo game da wato ainihin gabatar da ta'ariga a cikin kilan kuma wanda aka ga imamu ya bayani wanda an ta tambaya musamman wacce yake da ah, alaƙa da wannan mawuyi namu yana iya wato ainihin ya rubuto a rubuce ba daga hannun ya yi tambaya ba sannan ba dole ne in kai tambaya a karba ta akan karanta ta da kyau biki kace idan aka ga cewa akwai maslaha wurin karbawa ko za a karba idan an ga tambayar da kai ba wa maslaha ko ba mu lokaci zai zai hauri da fata Allah ta Allah shi wa mana jagora shi mana gaba daya Allah ta ba mu wannan ikhlasi gare ita ce sababa wurin bayani ta bin lamu kuma Allah shi amfana da mu shi ba mu iko yin aiki da wannan a kan da mu

Ah, alhamdulillah bayan na gabatar da al'amura zuwa ga malam sai ga manyan manyan malaman kuma yayan mu insha Allah ta'ala sun shigo kamar shi ke jama'a malam wato ainihin ne mata rike da kuma alhaji ah, wato ainihin mai akwai gasara wata wasu ne a ligi an sani ke tare da ke muna roƙon Allah ta'ala ya saka muku alheri kuma muna kuma da da da da mu Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah da yabo da girmamawa bisa ga baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala a gari mu wadda ba ta kirayuwa. Tsira da amincin Allah da albarkarsa su ƙara tabbata ga ba musamman zuwan sa annabi Muhammad san Abdullah. shi da alayensa da sahabbansa waɗannan da suka rayu rayuwa ta ci gaba a kowane ɓangaren rayuwa ba ma wa hannu ba wahanu fama ba'u wa tsakanu yan uwa game da muka gabatarwa game da wannan mawuzuri na wannan muhabara da Allah subhanahu Allah ya haɗa ma cikin wannan naki, nasa don tunatar da juna ga abin da ya shayi addinin babu shakka ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙira shi akan san samun ci gaba ga rayuwa ɗai da kuma kyama da ƙi da ja da baya da duk abin da zai haifa mashi ci baya da dukkanin al'amuransa. Duk ɗan adam mai hankali duk dan adam na gari zai samu kai ne a haka Allahumma sai wasu ɗan ƙwarori da suka race ma hanyar mutuntaka halin su ya kwaikwayi halin dabbobi ya goyon ruwa tambaya ta farko da ya kamata ta gode mana wannan ma'abara me yasa aka zaɓi wannan mawdu'i alamomin ci baya a cikin al'umma mafari da magani. Me yasa kuma wannan muhabara ta kasance a wannan gari mai albarka, garin ‘yan uwa masu ƙoƙari, garin jalalu, Allah shi rahama. A an zaɓi wannan maudu'i saboda dacewa da yanayi na rayuwar da muka samu kanmu. na rafkana mai yawa game da abin da ya shahi al'amuran addini da kuma rafkana ga tattali don gina rayuwa mai inganci tare da kusantowar alkiyama ikitar balin nasu hisabu umurun fi gaflatin min gabatar da wannan mawdu'i na muhadara a wannan gari mai albarka garin jalalu Allah shi shi rahama da wanda suka biyo baya ne na magazayyan wannan gari kuma ya gafarta musu ya albarkaci su ba wai don mutanen wannan gari sun ci baya ba tabbas abinda ake ci kuma ake gani a ƙasa na motsi da kai da kawon ma'abuta wannan gari da suke rayuwa a cikin yanzu yana ba da cikakkar shaida akan cewa al'umma ce da suka ci gaba al'umma ce da suke tattare da abubuwa da suke hanyoyi na samar da ci gaba a cikin al'umma kama daga makarantun addini da kuma matasa da matsakaita da suke sun rungumi hanyoyin ci gaba musamman na zamani a karance-karance na fagaife daban-daban. an zaɓi wannan maudu'i ne a wannan gari saboda muhazarorin da suka gabata kayan zuwa nan da kuma sanarwar da aka watsa don ya zama ya ba mutane dama ta halarta abin da ya dace da ‘yan an haɗu a tattauna akan wata matsala ko wata cuta da take son ta mamaye al'umma don a faɗakar a yi da ita. don manufar shiryarwa da kuma nunin kawo gyara. Hakika wannan bincike na abin da za a yi bayani game da wannan muhazara mafarin samun ci baya, hanyoyin da za a bi a magance. binciken irin wannan matsala a cikin al'umma abu ne da yake samar da ci gaba ga rayuwa gaba dai rayuwa ta duniya da ta lahira kuma yana cikin lalurorin dukkaninmu kowane a cikinmu bal dukkanin musulmi yana cikin lalurorin da binciken menene hanyar da za a samar da ci gaba ga rayuwa dai da kuma rayuwa al'ummarsa saboda haka sai wanda ya zama kamar tunatarwa ne don ya yi amfani ga masu imani kamar da Allah ce وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الحمد لله wayannan fuskoki da muke fuskanta daidai wannan lokaci da za a fara karanta wannan mu'azara fuskoki ne da suke da alamun alkhairi da muke musu fatan alkhairi da shirya da albarka ba tare da jan lokaci ba insha Allah subhanahu wata'ala za mu fada a cikin bayanin daidaikun gaɓoɓin wannan muhabara kamar da aka ci. Babu shakka ci gaba a rayuwa abu ne da kowane musulmi yake fata ban kowane ɗan adam. Kuma babu shakka duk mai rayuwa a wannan duniya yana halarta ko yana gani ko yana sauraren wasu abubuwa da suke suna cikin mawari da suke mai da al'umma baya wayanda suke sun kakkasu sun nau'antu a wannan zamani sun rodin su sun kirkigu babu shakka ci baya a cikin al'umma shina da mafari kuma shi kansa cuta ce kamar sauran curuta wanda babu shakka dole a yi tattalin neman mata magani kuma alhamdulillah dukkanin ciwo yana da magani babban abin damuwa rashin sanin ciwo san sai an san ciwo sannan za a yunkura wajen neman mashi magani da wannan ciyo na ci baya a cikin al'umma menene sifofinsa menene ɗabi’o’insa da halayensa wanda za mu iya fahimtar sa abin da ya shafi ke ibadan mu da rayuwarmu tare da ban takaicin mafi yawa daga cikinmu ci baya ga sha'anin addinin bai cika sha musu kai ba a'a mafi yawa muna ɗaukar ci baya in an faɗi karbar ci baya mafi yawa za mu fahimtar ci baya ga abin da shaɗi duniya wannan shi yake tayar da da hankali galibi akan yawaita zargin wanda ya ci baya ga sha'anin al'amarin a duniya dai akan aibanta shi tsabanin wanda ya ci baya ga sha'anin addini ne za ka samu da yana wargi da ibada yana kogo da addini amma idan yana da daular duniya to shi da harshen fada a ji a cikin mutane ana dibinsa da itiya ta mutuntawa a cikin al'umma ko da yana da ja da baya ko kasala ko su gurgujewa ga abin da shari addininsa wannan yana nuna alama ta ramni a cikin al'umma. Da saboda haka ya zama lalura, mutan alamomi na wannan ciwo, wanda suke haifar da ɓalgacewa a mu samun na ƙasa a cikin imanin. saboda kai dace ya kai dan uwa musulmi mahalarci ka bani aron kunnen ka dan mu saurari wannan alamomi kuma mu ba mu jiya shin akwai alamun samuwar da amukan mu ko akwai alamun rashin wannan alamomin amukan mu ba tare da jan lokaci ba alama ta farko ta ci baya a cikin al'umma bushewar zuciya wannan ɗabi'a da take koma a zuciya da take hana saunar Allah da take busasar da ido daga tarha hawan ya tsoron Allah babba alama ci baya a cikin al'umma wasu maganganu ko wasu ayyuka da suke yawaita ko suke faruwa a cikin ku masu fassara kaushi ko bushewa ta zuciya. Alama ta biyu daga cikin alamomin ci baya yin kogogo ga abin da shafi ayyukan da'a, abin da ya farilla ko ya kasance nafila kamar zikirkiran addini da ake karantawa kama daga bayan sallah da sauran lokuta da yanayi. ko yin ko da abin da yake farilla kamar hajji sallah wanda ake aiwatarwa so biyar a ini a azumi na watan ramadana idan mutum ya lalaba ya sami kansa yana mai kasala yana mai ja da baya ga bayar da ibadodi yana kasala daga yunkurawa zuwa ga aiwatar da ibada yana mai kyama ga duk abin da yake ibada to ya sani cewa ɗaya daga cikin ƙwayoyin sanadari cutar ci baya hakika ya riga ya shiga a cikin gabansa kuma ya yana so a cikin jininsa. Alama ta uku, ƙin mutane na gari, ka ji kana ƙyamar mutane na gari, ka ji ba ka da ɗasawa da mutane na kirki, ka ji ba ka son ka sha inuwa guda da mutane masu mutunci. wani na cikin alamun cutar ci baya a cikin al'amuranka ta rage ta kama ka ka ce ba ka son mu'amala da mutane suke tsaye da sunan manzon Allah ba ka kwaɗai ko ba ka zama tare da masu kwaɗai a kan tsaye da alamomin addinin Allah ga su kansu da iyalinsu da kuma cikin al'ummar da ka sami haka a cikin rayuwarka wannan babban alama ce ta wannan kwarar cutar shi baya al'amura sun shaɗi ya ya same ka alama ta hudu mutuwar kishin addini a cikin zuciya da rashin kushi don an taɓa Allah subhanahu wata'ala mutum ya sami kan shi bai da wata ƙwara ta kishin addini bai da wani fushi idan an da iyakokin Allah subhanahu wata'ala ko an keta alfarma addini zai iya shiru daga musu ga abin da ake aiwatarwa na munkarin da yake da iban ya ya ɗayan hanyoyi biyu ko uku daga shari'a ya bayar al'aƙalla ina da ikon magana yi magana da baki ko ya hana da ƙarfi ina da ƙarfin ko ya ci ciwon an sa'a ma Allah to duk wannan matakin bai da shi alamu ne na cewa lalle akwai ƙwayar cutar ci baya a cikin jikin shi ko a cikin zuciyar shi alama ta biyar rashin gode ma Allah a lokacin yalawa da rashin yamma guri a lokacin tsanani wannan kuma yakan faru daga raunin imani duk da aka samu raunin imani ko an samu mafari ko kuma hanya ko alama ta ci baya ga al'amuran ɗan adam wanda yau halin da muka ciki ko kuka ya yawa a cikin mutane godiya ga Allah ta karanta idan ka hada da halin da iyayenmu da kakanni suka samu kansu shekara 60 da suka wuce na talauci da walhalu ko da na tafiya yau al'amura ko abubuwa da suke sauƙaƙa da ɗan adam daga gari zuwa gari daga wuri zuwa wuri sun yawaita sun bunƙasa sun sauƙaƙa a da inda mutum zai tashi daga nan har gurbi da ta yi ƙasa ko ya hau jaki Allah aƙalla mai ni'ima ne zai hau doki inda an yi nau'i-nau'i na yunwa masu suna iri-iri da waɗanda suka rayu waɗancan shekarun da suke sama gare mu sun sani amma yau al'amura na ni'ima al'amura na hutawa al'amura na jin daɗi sun yaɗo sun bazu a cikin al'umma amma kuma kuka ya yawa ba godiyar Allah ba'ana wata ala. inda a zamanin a zamanin da shekarun can sama za ka samu tarihinmu talaka sai rasala aka yi miliyon shinkawa talaka shi da cin tuwon shinkawa sai rasalla ko kuma kila ya yi buki na ango ko na haihuwa amma yau sarki shinkawa mai kudi shinkawa talaka shinkawa amma kuma har yau kuka yana ta bunƙasa a cikin al'umma to ɗabi'ar rashin gode ma Allah akan ni'ima ce rashin hankuli da jurewa akan jarrabawa da tsanani wani a cikin alamomi da suka tabbatar da wasu ke tabbatar da ci baya ga alamurra al'umma da ɗan daga cikin al'amuran to menene mafari na samun yanayi da waɗannan alamomin a cikin al'umma wanda suke kai ga na ƙasar imanin bawa ko ramninsa bayan imani da ƙarfi. Me ce hanyoyi wanda suka zo suka karye garkuwa ko shi shigen gini na ƙarfin imani da tawakkali ga Allah a cikin zuciyar ɗan adam musulmi menene mafari wanda yake jawo ayyuka da maganganu da abubuwan da suke fassara komawa baya ci baya a cikin al'amuran al'umma na ɗaya daga cikin su rashin jewayar imani daga lokaci zuwa lokaci suna da ke koyaushe bawa musulmi ya rinka jewayar imaninsa kamar yadda in ya shuka yakan jewaye gonarsa shin imani yana ƙaruwa ne ko yana raguwa saboda imani yakan ƙaru kuma kan yakan ragu kamar da malamai a na wani jama'a suka tabbatar da haka a ƙarƙashin hasken alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi da ijma'in na gari na al'umma amma abin ban mamaki da dan adam zai ji alamun wata rashin lafiya a cikin jikinsa da za ka ga ya gaggauta halartar wurin likita don ya yi masa bincike ya gano me yake dauke da shi rashin lafiya amma binciken da kai kanka a cikin ɗakin ka sai gawa kanka ba sai an ɗibi jininka an kai wani wuri ba an auna kai kanka za ka auna kanka shi imanin ka yana raguwa a daidai wannan lokaci ko yana karuwa an akalla daga yini zuwa dare ko daga sati zuwa sati ko daga wata zuwa wata malami da sala Allah shi mishi rahama ya zama da fassara sa game da wanda ci, imani yakan karu da karuwa ayyuka na gari a lokaci guda da imani yakan ragu don ragu ayyuka na gari a shekinan wannan awo za ka iya akan kashi a dare ko rana shin imaninka ya karu ko ya ragu ta hanyar fahimtar ka tsara yunkuri ga aikin da'a ko ka ja baya to wannan rashin binciken imani da rashin cewayarsa da rashin yin awo gare shi lokaci bayan lokaci shi ke kawo mafarin da har za mu afka a cikin abubuwan da za su samar da ci baya a rayuwa. Mafari na biyu jahilci. Rashin sanin abin da Allah ya tanadi ga masu tsoron Allah na sakamakon aljanna da ni'imomi daban-daban ko kuma kallafa kai jahilci da akwai jahilci na gaskiya wanda tsakanin da Allah kai baka sani ba akwai kuma wanda ka sani amma ka yi kamar baka sani ba ko kuma mantawa gaba ɗaya ko rashin tunawa lokaci bayan lokaci wannan idan ɗan adam ya kwada a cikin ɗaya daga cikin wayannan halayya to zai samu kansa wannan ya mashi mafarin kamuwa da ta ci baya a cikin al'amuran. Rashin sanin tattalin da Allah ya yi ga mutane nagartattu, ko yin kamar ba a sani ba bayan an sani, ko mantawa, ko rashin tunawa lokaci bayan lokaci. Mafari na uku daga cikin abubuwan da suke samar da alamomin ci baya a cikin al'umma nisantar da azabar duniya na santawa ko ɗaukar cewa Allah subhanahu ta'ala ya jarbi bayansa da azaba a duniya sakamakon abin da suke aikatawa na laifi kana ganin wannan abu ne da yake shi da nisa ko kuma kai ko oho da azaban lahira ko kuma ya zama kana jin cewa duk magana da ake game da azabar lahira da bakin tanadi da ubangiji ya ga masu kangare masa masu sa'a ma umarninsa masu ƙetare iyakokinsa a wani abu ne kawai da yake a ma'anance ba a hakikance ba kamar mafalki kamar kai mafalkin kana cikin wuta sai ka falka ko kamar kai mafalkin kana jin yunwa sai ka falka ko kai kamar mafalkin maciji ya cije ka sai ka falka kaga duk wata wahala da haka a cikin kwana duk mafarki mai ban tsoro ko wanda baya da daɗi idan ka shiga a cikin ne to da ka farka kuma wannan abin ya daga ya wuce Allah ya kiyaye mafi yawa ko ana samun wasu da suke da nesa ga ilimi su suranta abubuwan da suke jin labarin sa alamar al'amuran lahira kamar kila wani almara ce ko wani abu ne mai gaba da mafarki to idan har ɗan adam ya kuskure fada cikin wannan tarko na shedan zuciya ta tarriya mai haka ko kuma ce ta suranta mai haka wannan shi zai zama mafari na ya afka a cikin abin da ke samar da ci baya a cikin rayuwarsa mafari na hudu biyar duniya da gudu da huka bayan kawarta da ruduwa da ni'imar ta mai gushewa saboda duniya a cikin da akwai fitintinu manya-manya da suke iya canza halin bayi daga kafe dugadugansu don samar da ci gaba a rayuwarsu ta yau da ta gobe sai wannan ya sauya su rudin duniya zuwa ga abin da zai afka su a cikin ci baya abin da zai dawo da su daga ƙarfi zuwa ramni don haka nema Allah mahalicin duniya yayi gargadi da kashedi daga ruduwa da ita Allah subhanahu wataala a cikin littafin zai girma yace ya ayuha an-nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mawludun huwa jazin an walidi aw walidihi shay'an inna wa'dallahi haqqun wala tagurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku ku yi saunar yinin da mahaifi bai kare ɗansa ɗa bai kare mahaifinsa hakika alkawalin Allah gaskiya ne kada ku yi sake rayuwar duniya ta rude ku kada ku yi sake ku ɗan ɗaya rude ku shi ne shi da to ruduwa da rayuwar duniya da biyanta da kuka bayanta wannan yana sababantar da mutum ya sa ku kai ne a cikin alamomin da suke haifar da ci baya ga rayuwa mafari na biyar tsawon guri wanda tsawon guri shine gubar himma gubar himma tsawon guri shine abin da ke ranar da ƙarfi shine ke tare da jinkirtar da al'amurra na gari da suke bukata a gabatar da su ya ishi muni ga ɗabi'ar tsawon guri irin zargin da Allah ya masa a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce zarhum ya'kulu wa yatamattaru wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamun kamar ka kawai su ci gaba da ci da sha irin rayuwar dabbobi su ci gaba da jin daɗi irin abin da ba su cere ma dabba ba a fagensa guri ya shagaltar da su za su sani nan gaba za su sani to sa tsawon guri ga rayuwa ya rishi abin da yake kawo shi baya ko yake zama mafarin shi baya a cikin al'amuran mafari na shida daga cikin mafarin samar da ci baya a cikin al'umma mutum ya ɗora makai ne abin da bai iyawa ko na ibada abin da baka ke jurewa ka ci gaba da shi kamar mutum ya kallafa kansa yin azumi a mafi yawan kwanakinsa ko ya kallafa ma kansa yawan sallah a dare da adadin da bai iya dorewa a kansa alhali annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa a hakul amali ila Allah addawamu hawa in qalla mafi tsayuwar ayyuka a wurin Allah abin da ya dorewa ko da ya zama kanan wa khairul umuri awqatuha kuma dukkanin mafi alherin al'amura su zama tsaka tsakiya. kuma masu karin magana suna cewa wa kullu hittatin akhiruha quruda duk kaidi karshe ne da kushewa saboda ka in an wara da kaidi to daga baya za a dawo shi kai kaidi karshe ne da kusa dallashewa saboda ka gara kana dallasashe a dada ka kai kaidi da kana mai yi ka koma ka dallashe mafari na bakwai daga cikin mafarin da ke samar da ci baya cikin al'umma kirkiran bija a cikin addini kirkiran bija a cikin addini wanda yake mafari ne koyayye sai masu hankali da masu nazari masu auna rayuwa masu lura da addini bisa ga tsarinsa na farko bisa ga tafarkin magabata na gari da suka wuce karni uku mafi alkhairi su suke faɗaka da wannan bangaren wanda kirkirin bidiya a cikin al'umma shi ne hanya babba da take tsarar da shaidan zuwa ga zuciyar ɗan adam da take mallaka ma shaidan cikakkar dama ga ran ɗan adam wanda kaɗan ne zai iya faɗaka ko ya waraka ko ya kukuta daga wannan damka ta shaidan idan ya sanya shi a tsawon bidiya ya dunkule shi a cikin goma ta kirkiri to wannan yana abin da ke mafarin a samu ci baya a cikin al'amuran al'umma kirkiren bidi'a da bibiyar bidi'a ko ba kai kai kira ba dan bidi'a sharri da ba guda bane ko ma kai kai kira ko ba kai kake kira ba biyar bidi'a babban mafari da zai kula maka korkul hanyar shedan ya jagorance ka shi kuma duk wanda shedan ya jagoranta to hakika ba zai kai shi zuwa ga ci gaba ba inna ma ya da'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'id kaga kenan shedan yana kiran jama'a ce don su zama yan baya wanda ba su samun ci gaba a rayuwarsu don shiga gidan mutane a ranar alkiyama shi koli na ci baya a cikin rayuwa. Mafari na takwas miyagun abokai. miyagun abokai ya goyon uwa samari ya goyon uwa matasa abuta da miyagun abokai babban mafari ne mai muri da yake iya saka ka a cikin wancan cuta ta samun kanka a baya shi baya a cikin al'amuranka wanda miyagun abokai za ka zaci ko shi ɗan zai riya ma kamar za ka samu nasara zama da rigar ko wani wayewa ne a butaka ga su ko wani jin daɗi ne makale mu amma alhali duk wannan tunani da kake yi ka tara in ya yahsabu wadhamanu ma'a to me gwan abokai bandakewa da su yana cikin babbar abin da yake jawo alamomin ah, abin nan komawa baya da ci baya a cikin zaman al'umma Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari wurare daban-daban game da miyagun abokai a cikin alkur'an. Allah subhanahu ce a sosar Furkan, wa yau mai ya haɓu gwari ya dai, ya kuru ya laita ne da haɗu ya wailata laita ne an ta fin kulanan falila, lakat a ɓulla ne an zige ba da ilda'ani wa kana shaitanun li'ilza da hazula. Allah subhanahu ce a suratul furqan daga aya ta 27 zuwa 28 a ranar da azzalumi ne ya zalunci kansa yake cizon yatsar da na sani ya ce wa da a ce na riƙe hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da a ce na bi tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da a ce ban yi bid'a ba na kaurace mata da bi sunna ya wailata laitani lam attafi fulana qalila ni kaina wanda ya ci ne yau da dai a ce ban yi abuta da wani ba wannan da kai abuta da shi a wurin rashin ta abokinka na shan kwaya abokinka na shan tabar aljannu abokinka na lalata 'ya'yan mutane abokinka na ɗauke-ɗauken kayan mutane abokinka na tsogarara da shiriri ta abokinka na ƙaurace ma makaranta a cikin ta zamani abokan shiriri ta sai ka yi da na ne ka yi wayo ka ci ya da na ne ba kai abota da su ba kada a kulla ne a da suke ba a da a ne wa kana shaytan lil insani khawfa yau Allah da a ce shi abota da wani ba gashi ya batar da ni daga hanya bayan bayani daga Allah ya zo ni dama haka shedan yake da ma'aikatan shedan da ƴan uwan shedan shedan yana aza ɗan adam ga hanyar da zai hasara rayuwa dai kuma ya rasa mishi taimako ba zai taimake shi ba ba wani abu da shedan zai maka na taimako duk wata hanyar da shedan ya aza ka akan ta ba taimakon da zai yi ba zai taimake ka ba a saboda kawai babban manufa ce ga 'ya'yan annabi adam wanda ya haifar da mafarin ci baya na farko a tarihin rayuwar ɗan adam a gare shi shine ka koma baya ka ci baya ka yi hasara wanda wannan ci baya a cikin al'umma farkon faruwa dai a tarihin kakan 'yan adam annabi adam ko babban 'yan adam gaba da annabi adam shi ne lokacin da annabi adam yana cikin ci gaba a rayuwa shi da matarsa sai shi da yanzu ya yaudare su da rantsuwa ta ƙarya ya za su da wata wasu har suka ci itaciyar da Allah ce kansa shi ya nuna musu cin wannan itaciyar zai samar da su ci gaba eh? itaciya ce wadda ke idan sun ci ta za su samu milki wanda bai kushewa. sai ya ruɗe su akan haka suka ci wannan itanya wanda shine farkon tarihin ci baya a rayuwar al'umma tun daga nan sai suka fito daga rayuwar ci gaba suka shigo a cikin rayuwar ci baya inda za ka ci za ka sha ka sa ba wahala ba da zuban cikin gaba, cikin daɗi da yarwa da hutawa sai ya zama nan fatashka sai ka wahala ka noma sai ka wahala ka zo kasuwa sai ka wahala ka shiga rana sai ka samo da ƙyar wurin gyaran abin da za a cin da ƙyar sannan kuma ka ci da ƙyar kuma wurin fidda abin da ƙyar wahala bisa wahala da waccan rayuwar da ga ka obama annabi adam da matarsa hawa suke a cikin aljanna ita ce take buga mana misalin rayuwar ci gaba wannan fitowa daga aljanna zuwa doron duniya gidan wahala da tsawainiya shi ke fassara mana rayuwa ta ci baya wannan yana fassara muna ala kulli shay'in babban abin da ke samar da ɗan adam ci baya bisa ga fassara ta farko shine kauce ma umarnin Allah canza tsarin ubangiji in umarni da dokoki da tsari na ubangiji subhanahu wata'ala ga ɗan adam wanda shine mafi sani da shi akan kansa haka Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari al-akhillahu ba'dhum li ba'dhin aduwwun lil muttaqin abokai dukkanin su ranar alkiyama za su tashi a matsayin makiya juna sai wanda suka kulla abuta a bisa ga jin tsoron Allah abokin ka na zuwa makaranta abokin ka na zuwa masallaci abokin ka na zuwa tarurrukan alkhairi abokin ka na ayyukan da'a to wannan su ne kawai ba za su tashi ba a ranar alkiyama cikin da na sani suna ƙiyya da junansu amma aboki da aboki da suka yi kafaɗa kafaɗa a bagen saba ma Allah subhanahu wata'ala rashin tarbiyya shaye-shayen kayan maye tsace-tsacen kayan mutane kiyayya da makaranta ta addini da ta zamani rashin mutunci rashin kunya ga na sama da manya da iyaye da makwabta da sauran to wa'annan abokan ranar alƙiyama za su tashi suna tsitsi ne ba juna suna a matsayin makiya juna saboda ba su haɗu a kan haɗuwa ta don Allah subhanahu wa ta'ala al-akhillahu ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin wannan shine mafari da tabbas miyagun abokai kan yi mafari ka samu ci baya ba dan karami ba da yawa wanda iyayen suka tura shi a makaranta suka rikan mai guzuri suka fi hanya duk wata zace gaba da shi sai yin tsaye karatu amma sai ya biya ma miyagun abokai ko kayan ajima sai gashi ya lalace ya barkaci za ka samu da yawa ƙin da aka samu makaranta kai da wani shi ya tsaya inda iyayen suka kai shi ya kafi dugadugai ne ya samu jiki ne baga ruwa ya yi yunkuri ya tsaya ya yi karatu ko na addini ko na zamani ɗan ɗan lokaci nan gaba kaɗan sai ka samu kanka a cikin rayuwa da ci baya da komawa baya da wulakanta shi kuma kana kallo saboda ya so abin da kaki ya tsaya inda kake ka tsaya ya bi umurin da ka bijire ma ya wahalar ma abin da ka guje ma sai a gashi a cikin rayuwa mai inganci a cikin mutunci da mutuntaka a cikin al'umma a cikin al'umma kaga wannan miyagun abokai musamman a cikin sahun samarin mu a yau ba abin da ke cutar da zo irin miyagun abokai da rabansu da makwabtaka da su da zamantakewa da su da bai yi musu Allah shirya yan uwan samari ya fadakar da su ya hankal da su game da wannan musiba da wannan bala'i da yake ja musu asarar rayuwarsu nan gaba mafari na tara kaurace ma mutane mutum ya kaurace bai shiga mutane za ka same shi kullum a cikin ɗakinsa ko kullum a wani wuri ke shi kaɗai bai shiga cikin jama'a kamar yadda kulla abutaka da mutanen da ba na gari ba da zamantakewa da miyagun abokai yakan jawo alamu ko mafarin da na sani da ci baya ga rayuwa kama daga ta addini har ta duniya to haka nan kuma a lokaci guda rakewa da keɓancewa da ƙaurace ma al'umma ka koma kai kadai shi ma hanya ce ta samar da ci baya a rayuwarka kuma hanya ce ta samar da ramni a rayuwarka yan mutum sanda da shike shi kadai bai iya gane ya yi daidai ko ya yi kuskure bai iya gane shi na da ƙarfi ko mai ramni don haka zai rayu a cikin bankaura a cikin makabta, ba wanda shi da ke shagorantar sa ba wani mai hikima da ke shirya da shi don haka a wannan lokaci zai zama abu mai sauki ga shaidan ya ja na gabansa zuwa ga afkashi a cikin ranar halaka ya rifta a cikin gefen ci baya da tsara rayuwa a addinance da duniyanci. Saboda aka kaurace ma mutane da rashin shiga cikinsu da kuma aka tsammace kai ɗin musamman a rayuwar samari kai wa za ka samu ya shige cikin ɗaki tsawon yini ba abin da ke kallo ile ya sa wannan kansu ne cire wannan ya saurari wannan ya shige kallaci wannan tsawon yini kenan wanda a sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sauraron gida-gida da wake-wake da bushe-bushe yakan tsirar da munafuci a zuciyar bawa kamar yadda ruwan sama ɗin sun sauka a ƙasa shi yi ruwa. To kayi da ba dabarun gomi sai wake wake zai ki kake ne. Ware ware ka suna a makarantar ne kai kuma ka tabbace makarantar ka filafilai. Wannan ya kare ka saka wannan, wannan ya kare ka saka wannan. Rayuwar ka ta rana kenan, rayuwar ka ta marice, rayuwar ka ta dare, rayuwar ka ta sare, yaushe ne ne za ka samun ci gaba a rayuwarka ba za a samu ci gaba a kowane bangare da irin wannan rayuwa ci gaban addini babu ci gaban duniya babu to dukkan inda aka rasa abinda zai yi mafari zuwa ga ci gaba to abinda zai mamaye wannan wato faraga ko wannan kafa shi ne yanayi na ci baya da komawa baya da kuma hanyar da na sani. Mafari na goma daga cikin mafarin abubuwan da suke samar da ci baya a cikin al'umma rashin kuma a kan sanin Allah gaskiyar saninsa da jajirtar girman Ubangiji don babu shakka duk wanda ya san girman Allah ba'ana wa ta'ala duk wanda ya san girman Allah ba'ana wa ta'ala ya san sunayen Allah da sifofinsa to ba a tsammanin ran sai ya yaji akan kauce wa umarnin Allah ko ta dawa ga bauta ma Allah ko afkawa a cikin tekun sabon Allah ko ya kadaitu da ayyukan zunubi na sabo ko ya zama yana iya mai fitowa ya yi bayyana gaba da gaba a cikin al'umma da abin da ke ba daidai ba saboda ake samu a cikin ɗaiɗaikun samarin mu da suke abu ta da miyagun abokai a shiya sai haga mutum yana sai da ƙwayoyi ko a aljannu ko yana sha bai tsoron kowa bai kunya kowa bai raga mu kowa da yake ja wannan sanin girman Allah da jahiltar girman Allah subhanahu wa ta'ala wanda ko ya jahilci wa Allah a kansa kuma ya jahilci Allah yana jin maganarsa kuma ya jahilci Allah yana ganinsa da inda ya shiga kuma ya jahilci Allah ya san motsinsa da shirsa motsinsa da shirinsa da Allah ya sani kuma ya jahilci imani da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala ko ya da wannan duka to babu shakka mai sauƙi ne a cire mishi rigar kunya mai sauƙi ne shi kuma duk wanda bai jin kunya ya aikata irin duk abin da ya ga dama kamar da manzo Allah ya shaidar Ki idza lam tastahi na ma shaida matsawar ka jin kunya to zaka iya aikata duk abin da nake iya aikatawa ka za ka samu a wannan wato bangare na shaye-shaye za ka iya cima mutanen gidan ku makwabta haka balai na nesa za ka iya sassaka a cikin mutuncin na kusa tunda balai mutuncin na nesa saboda mi an cire maka rigar kunya wanda kuma rigar kunya ya take da rigar imani idan babu kunya to alamu ne a rashin imani saboda haka ba abin mamaki na ba a samu irin wannan ya samu kansa a cikin rayuwar shi baya saboda irin wannan sakaci da irin wannan rashin rabo da ya samu kanshi a cikin shi Allah ya shirya samarin mu shirya mu gaba ne babari na goma sha ɗai ko ƙorho da zunubi ɗaukar zunubi kaɗan ko ƙorho da azabar wannan zunubin alhali ƙananan zunubai wasu ɗigo-ɗigo ne na ruwa da su suka haifar da cekuna wasu farorin tsakowa ne ƙanana da suka yi gurguzu har suka zama manya-manyan zuwa wani lokacin za ka ji a ambacin saga'ir wani lokacin a ambace su alaman alhali mala'iku suna rubutawa takardun sun cika da su ubangiji ya ƙi da ya nisance bai mantuwa a cikin littafin da bai barin karamin abu ko babban abu ba ciya kiliti ma da hazar kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha to mutum ya dauka ɗan karamin zunubi ne ba ka ba irin zunubi ba ne. to yau da gobe wannan ɗan karamin zunubi shine yake da tattaro ya tattaro ya tattaro ka kwatanta da asusun yara yaro ya sa naira biyar yau gobe ya sa naira biyar jibi ya sa naira biyar a dade ana yi ko da aka fashewa sai ka ji ana sahin dubbai ba maganar naira biyar aka yi maganar dubu kaza a kai, saboda yau da gobe a gani to su dubban komi karancin su idan aka yi dubu dubu a cikin su yau da gobe su ne za ku zama manya to kuma a tarihin a asalin dan adam mun ji zunubi shine mafarin mafarin gidan ubanmu mu zo nan gidan duniya zunubi shi ne mafarin fitowa daga rayuwar ci gaba da shigowa a cikin rayuwar ci baya don duk wanda ke rayuwa inda ba sai ya nemi abinci ya ci ba ba sai ya nemi ruwa ya sha ba ba sai ya nemi abin gina gida ya gida ba ba sai ya nemi abin shiga ba ya ya hau abin hawa ya hau a sura ya tsaye a komi shi nan kawai iya kaya gani ya dawo gidan da sai ya yi zuwa sai ya yi tafiya a ƙasa sai ya gaji sai ya wahala sannan waye ya samu abin da zai sa a baki ne ko abin da zai al'aura ne ko abin da zai gina gida ima yanzu ɗaya daga cikin mutum da ya mallaki gida a tambaye shi wata nawa yana ginin gidan wata nawa yana ginin gidan ka tuna ran da kan sai filin gida da ran da ka fara tara yashi da ran da kan sai siminti aka yi bulo da ran da aka yi aikin gini da sauran duk ayyuka mataki-mataki har aka kammale har aka cimma ranar tarewa wahala nawa ka fuskanta ɗawainiya nawa ka fuskanta so nawa kankaci kankaci yadda wasu kayan ga mallaki ɗan gidan nan za ka shiga wanda ko bayan ka shiga gidan ka ba ba abinci a ciki dai sai ka yi ta kafin abinci to kaga ashe wancan abin da ya faru ga uban annabi adam yana fassara mana karara wayannan zunuban da muke renawa ƙanana ƙanana bale manya ɗaya daga cikin su kawai yayi mafarin a samu rayuwar ci baya bayan rayuwar ci gaba annabi adam alaihi salamu sako nawa ne yawa Allah ɗaya bayan wannan iccen da ya ci kai ci ci ba wani abu da yayi samu Allah babu shi to amma ɗaya daga cikin mu yau shi tana na ya gani daga fitar rana zuwa faduwa ɗazu garin magariba magana nawa yi wanda Allah bai so abu nawa ya kallata da ne wanda Allah bai so a kallaka? sauti nawa ya zo ga kunne ne kuma yana son ya saurara ya saurara bisa ga yarda dai da tsorai wanda Allah bai da shi ba abu nawa ka taba da hannun wanda Allah bai so a taba yau abu nawa ka ci ko ka sha wanda laifi ne a wurin Allah mu'amala wace iri ta yau a tsakaninka da makwabtanka a tsakaninka da danyenka a tsakaninka da sauran mutane wadda za a rubuta maka zunubi Allah Allah idan kai mu kai yake ka tuna daga sallar sarka da suka sallar sallar kai sallar bayan zuwa yanzu da kuke magana alal akalla ba ka rasa laifi ko biyan na wanda kai tabbas kai tsakanin ka da Allah ka san laifi to in ya zama annabi Adam alaihi salam da yake annabin Allah subhanahu Ta'ala, wanda Allah halitta da hannuwansa wanda Allah ce mala'iku su kuma za su sai. wanda Allah ta da shi a da bai sanar da mala'iku ba wanda Allah shi ne cibo shi ne tushe shi ne cibiya ta yaɗuwar da bazuwar ‘yan adam duk wanda sun haƙe su sun ka yaɗu a sararin duniya a yau Shi ne mafari ya sa ma Allah so guda ya samu ci baya ga rayuwa ne ya dawo daga sama ya komo ƙasa daga aljanna ya koma duniya daga ya ci kawai ya koma ga sai ya noma ya kai gama ya kai ma ya bida sannan ya ci kuma banci ya ci masu ya ciyar da wani ba wai maganar ci da ya ba sai ka ciyar da matarka da yayanka wahala duk daga wahala inda za ka sha zafi yanayin ɗari ya zo ka sha ɗari yanayin ruwa su zo ka sha ruwa ga al'amura nan da suke cin garo da rayuwa a cikin kowane lokaci kana fama da su kaga wannan rayuwa ce ta shi baya to in ya kasance irin wannan bawan Allah subhanahu wa ta'ala an ce kai ya ci in ce kaza kai aljanna zai ci shi ya samu da shi ci baya a wannan rayuwar to ina ga mu yau da ba mu san iyakar abin da Allah ya ce kan mu bai mun yi kan mu yi mun yi ba ku san iyakar abin da Allah ya ce ku yi ba har yau bai ba ya Allah ya ce kai ka da yan uwanka kai ya Allah ya ce kai ka da rubutanka kai ya Allah ce kai ka da malaman ka addini kai ya Allah ce kai tsakanin matarka haƙƙin matarka kawai rayi ka ba ta hakkin ta hakkin ƴaƴanka ka ba su to abubuwa da yasa suna akan mu na akoka wanda suke saba ba guda ɗaya daga cikin su yana ƴan mafarin ba samu ci gaba a cikin al'umma a cikin rayuwa to wannan ko kowa wanda zunubi ɗaya daga cikin sai na iya samu samu rashin ci gaba a cikin rayuwar wannan kowa da zunubi suna cikin manya-manyan abubuwan da suke samu samu komawa baya mahari na goma sha biyu shagaltuwa da ilimin rayuwa su kaɗai ina nan rayuwar duniya ba tare da ilimin rayuwar addini ba ka sa ilimin rayuwar duniya a gaba wannan ana samun shi a cikin ɗaiɗaikun mu za ka samu wani sha ta kuzami da himma da kuzari ga abin da shari karatu a makarantun nan zamani amma daga shekara har shekara ba wani wuri inda yake zuwa ya karanci addinin Allah amma daga shekara har shekara sai in ranar hutu ko an yi wani yajin aiki zai ba zai fasa halarta da ɗaukar darussa wanda za su amfane shi da duniya ce ga da za su amfane shi a lahira dai ya yi koro da to wanda yana cikin babban muhalli da ka haifar da ci baya ga rayuwarmu wanda gaskiyar da ba wanda ya zai musulta a kowane matsayi kan samu kanka a sakamakon ilimi na rayuwar duniya wataƙila ka kai matsayin dokta ko farfesa a ilimin duniya babu shakka dole ka karɓi sunan kaci baya matsawar baka da ilimi game da ubangijinka baka da ilimi game da manzonka annabinka baka da ilimi da masaniya game da addininka ko ka so ko ka ki dole alisa ta ka cikin wani lokaci baya wa in kullu zalika lama mata'ul hayatid dunya ko da ka zama doktor ko da ka zama professor ko ma abinda yan akwai abinda an sama ga haka amma da za a baka minti goma sha biyar ka yi magana a kan Allah minti goma sha biyar ka yi magana a kan manzon Allah minti goma sha biyar ka yi magana a kan addinin musulunci minti nawa kenan Eh? Amma yadda ko ba za ka iya ba amma da za a baka awa biyu ko biyar ma ka yi magana a kan wani abin da shahara yau duniya za ka iya to kaga a wannan karar kai da kanka za ka fassara ba kanka cewa akwai ci baya a cikin ta tunda wannan rayuwar ta duniya gajera ce kuma ci gaba har in zai kasu so biyu akwai ci gaba a duniya akwai ci baya a duniya to haka dole akwai ci gaba a lahira akwai ci baya a lahira yadda kaga al'amuran duniya suka tafi haka nan kwaikwayon lahira in ka kama hanya yanzu za ka ga wani yana tafiya ƙasa haka ne ko ba haka ne ba wani yana tafiya a kan abin hawa na ƙasa ma'ana na ƙasa ga daraja kila keke ko wani sama da shi wani sama da shi haka za ka mutane a sutura haka za ka mutane a gidace ma gidan wani ko ɗakin motar wani ya gidan wani ko ban ɗaki ne da ka wanka ya gidan wani gaba ɗaya ya kwana ba haka ne ne ofisi ko yake ko a ranar haka za a tashi wanda za ka shiga ma'aikata ko wata makaranta ka cimma wani bisa ga cikin ofis a kan teburi ne kujera ta yi ka cimma wani yana shara wani yana kwasar kazamta a cikin makaranta ko ma'aikatar ga su sun bambanta wannan a cikin ofis AC baya gare shi wancan ga hankali kan tsintiya shi na share kura tana tashi gari kila ba wanda da abin da kujera cikin ofis bai wuce shekara arba'in da za su ko hamsin wancan da ka share da ya kai sittin ko saba'in me ya haifar da wannan ci baya da ci gaba ilimin rayuwar duniya ya bambanta su wannan shi yake bude kyan a wuce wannan shi yake sharewa eh? wannan kuma shi yake zuwa a goge mishi teburi ya zauna me ya mai da wannan gaba ya mai da wancan baya ilimin kuma na rayuwar duniya kawai to ko a lahira haka za a yi ko a lahira haka ne kana da masaniya akan ubangijinka kana da masaniya akan annabinka kana da masaniya akan addininka kai ne wanda zai zama cikin waɗanda suka samu rayuwar cikin shama a lahira yi ko game da sanin ubangijinka game da sanin addininka game da sanin annabinka wannan tabbas shi baya ne a rayuwa ta lahira wanda in har muna tuka don mu samu mu kan mu ci gaba ga rayuwar duniya to ita ya kamata mu zari don ce mu ta kwankwaye mu yi aiki tukuru ne don mu samu ci gaba a rayuwar lahira kama daga samun ci gaba to a amsa rayuwa ko idan mala'ikar mutuwa zai amshi rayuwar yan adam duk bai kai iri guda zai amsa akwai bambanci tsakanin amsar rawa da amsar rawa ne akwai bambanci tsakanin daren farko da zaka yi a kabari kai da wani da wani ko ko an samu daga cikin kabari wa iri guda ne duk dare guda za su yi duk kwana guda za su shiga kabari duk yanayi guda za su fuskanta akwai bambanci to menene yake bambanta nan? haka bayan an yi dusa an tashi daga nan inda ka tsaya zuwa fagen alkiyama akwai bambanci wasu daga nan a ga hawa za su hau zuwa fagen alkiyama wani bukatu zai ta yi a hawan su zaki akwai bambanci wani ya ƙetare kamar wani ƙiya an guda sun ƙetare wani ko ya kamar gudun kanci jinjin da zuci wasu ko na jan gindi wasu ko so faɗi ƙasa haka wani awon ayyuka wani ma'aunin lada ya rinjaya wani ma'aunin na zulubi shi rinjaya duk nan bambance-bambance a fagen lahira sunanka da sunan wane ya bambanta su ko kira cikinka a fari kake wancan baƙe ya bambanta su ko gajarta ka da dogoncin wancan ya bambanta su saboda Allah ne yake bambanta su aiki na gari shi ko aiki na gari da jahilci aka yi ne da ilimi ashe kenan in kana son tushe na ci gaba na dindindin a rayuwa matabbaciya mai inganci shine ci gaba ga abin da shahi masaniyar ka game da ubangijinka masaniyar ka game da manzonka masaniyar ka game da addininka na musulunci wannan shi zai haifar da samun ci gaba tare da yarda Allah da rahama sai Allah ka samu shi ba samu ci gaba a rayuwar duniya da lahira mafari na goma sha hudu rakkana daga wa rai sai wani bai yi hama rayuwa ce ko me yana yin gaba gani da ɗaya bai taɓa zulumi ba bai taɓa tsayawa ya yi sawa ba ya gani bai taɓa tunanin shi na da tumatumai ba ko kurakurai bai san abin da yake faɗa ba bai dawowa baya daga inda ya tafi mako da akwai kuskure baya sha a aikin na. dukkanin kai da kawo ne suna tahiya ne kamar wanda rai ne yake kamar wanda zuciya da zan tsara mishi bai shaya makai ne ko ya asasa makai ne ko na makai ne wasu manufofi da za su jashi akan hanyoyin samar da ci gaba a rayuwa ne bai tambayar rayuwa dai me ya gabatar a yau me ya jinkirtar haƙƙi nawa ya bayar haƙƙi nawa ya wulaƙantar ina ya samu ci gaba ina ya samu ci baya don ya yi nazari ya lisafta ya sake salo ya dawo ya bi hanyar gyara don ya taushe kafar ci baya da tubalin ci gaba nan gaba to irin wannan rayuwa ta ɗaya daga cikin abubuwan da suke babban mafari da ke samar da ci baya a rayuwa ya goyon kuwa, mun ji alamomi wanda suke tabbatar da lalle akwai ci baya a cikin al'umma kuma mun ji mafarin su to ne magani wace hanya za mu bi mu kawar da cutar ci baya a cikin al'umma ci baya wa a bangaren dama da ci baya a bangaren hagu a ne duniya da lahira saboda musulunci bai daga zama ɗanci baya ba ko a duniya ka da a ci a raga amma da ka ci ka raga da duniya ba ba haka ba da kai aka ba gara ya zan kai ka bai al-yadul ulya khairul min al-yadil sufla saboda haka musulunci addini na na wayewa da ilimi addini na da bai yadda da 'ya'yansa su zama tsawon baya ba da duk abin da ya shahi al'amari da duniya saboda haka kowane irin bangare na cigaban rayuwa ƙur'ani zai da ya ishara a kai tsarin gine-gine ba gine-gine tsarin gini ba zai da ƙur'ani ya magana a kai ya kawo da kasar zurkan mai da ya gina wannan katanga a tuni zubar alhadi kaga injiniya injiniyoyi a cikin a tuni zubar alhadi atuni ufik alaihi kitra a narke karye ruwan tsagwaron karyen karuwa shi za a jiya da shi Karshen inji ne injiniyoyi kenan ta burani ya ba mu misalin gini ya ba mu misali na kira ga kisa ana da dawo da nan wa alanna da wani a ani iman sadiga wa qaddirtu sabbi ƙira kaga wannan matashiya ta tun daga ƙera rigar sulke har zuwa ƙera don abin da suna ne ƙira a shirya na musulunci ya bude kowace hanya haka duk wani abu da shari ci gaba a fagen kiyo a fagen noma a fagen binciken ilimin ci gaba na ɗan adam komi da ka sani za ka samu matashiya ke a cikin alƙur'ani wanda dama ƙur'ani jami'ar jami'o'i ne jami'ar duniya da lahira a jami'a ko mabuɗin ilimi aka baka ba duk sai an baka ilimin ba za a aza kaga hanya ne sai ka yi zuwa. ba ba haka ba to kaga kowace matashiya Qur'ani ya tsama a kanta duk wani ilimi da dan adam yake da bukata gare akwai matashiya ya Al-Qur'ani wanda yawa musulmi ishara da su ci gaba sai dai sanda suka zama sun zama maka su rayuwar ci baya sun zauna wasu sun tashi sun yi shi wasu sun motsa Tuntun duk lokacin da kai shi wani motsa a kan sai zaka samu kanka baya yanzu misali nan da muke zaune akwai mutumin badon hanya akwai mutumin gidan awa akwai mutumin maya abu ko to cikin mutane abu zai a ƙare muhawarar ka za mu tashi sai ya koma cin shi zaman ne ya mai da gaba ne can daura inda ya abu nake saura ko su kama takawa taki ɗaya taki biyu taki uku kayan ajiyar wasu suna cin gidajen shi ko shi na nan zanne tashi ba saboda Allah wa kai gida wa zai tabbata nan saboda bai motsa ba amma bai motsa ya cire kawayen sa gaba ko mu shiro ta sa gaba kahin a jima ko da aka ayyana shi da ya ba to amma yanzu wanda ya zaman ne nan ko ya tsugunne ya yi shu ya ke saka kawawu ne dabra da jihar garin su saboda Allah gobe da sa'a sai a tortar da su bayan a cin mai nan a ce kai na hake ce ya abba dama min na ranka ya abba ce to ka tashi kayan da ya a saura ya sun kai jira da ba wani sai kana zaman ka to haka na ga dukkanin al'amuran rayuwa wanda ya shu bai ɗaya da wanda ya motsa wanda ya taka bai ɗaya da wanda ya shi. saboda haka babu za a yi a samu ci gaba ga dukkanin al'amura sai da motsawa to lokacin da mun gaji da rayuwar shu wasu su motsa mu zamna wasu su tashi to wannan lokacin sai aka shiga gaba da mu sai zan abubuwan da suke namuna na sai aka amshe su aka juya su zuwa na wasu Idan wannan duk da ake karantarwa a makarantun na zamani mafi yawan su musulmi su ake yau sai a yi musu rashin adalci hatta da sunan su sai a ɓatar idan kana karatu a sashen binciken magunguna ko falsafa ko abin da shahalistanci sai a kawo maka sunan wani mutum da cikin musulmi ake kira ne kuma ya rubuta da tattafai da larabci waɗanda suna aka juya zuwa turanci ko faransi sun ci ko minana amma sai a canza maka sunan akwai ibn sina ibnu sina balarabe amma alittafansa da aka juya ana amfani da zuwa ilimin zamani sai a ce mai yaftin in an ce yaftin sai ga azaba da kare gida wani kurkun kurkungumin kare gida faharu dinin razi ya tafsiri yana da tafsirin qur'ani ya yi faharu dini razi amma abin da bature ka ce mai rezo don haka ce rezo ya ci to Allah kana ɗaukar rezo musulmi na Kana ɗaukar zo ma cikin wata al'umma na Balarama? to amma da yake mun kai kwancin ko sun ka tashi shi kenan wannan misali na da duk da kai yi shi wani ya motsa to zai rike ka za ka kola haka al'akara ya yi gaba kai kuma ka koma ba to Allah ga mu yi wa kulawa sai ya ku jama'a ne magani tunda mun ji alamomin ciwon mun ji kuma mafarin da ta sa a kamu da ciwon alamomi za su yi amfani don da ciwo ya kama ka za ka ce a ah, wanga alamun ciwo ka zana to ba haka ba su kuma mafari za ka zanka za shi an mawarin a wada cikin ciwo ka gaba ka kowa za ka yi kusa ga wada, bale ka wada to yanzu sai magani har wanda yan ciwo ya daga ya kama shi sai ina magani tun da mun riga mun san ba da mawari mun gane inda ciwo shi ke yanzu sai mu yi magana akan magani magani wanda a sha a warke katta'un magani da ruwan wura an gashi ko maganin ciyon ja da baya da komawa baya da ci baya ga harkokin al'umma shi ne babu shakka ƙoƙarin kafe dugadugai da biyar hanyar da sun da shirya da karantarwar littafin Allah da sunonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda zai sa bawa ya samu kansa mai girmama ubangijinsa mai cin ubangijinsa a cikin zuciya dai wanda zai tabbatar da wannan girmama take cikin zuciya dai game da ubangiji ne zai tabbatar da ita a aikace a cikin maganganunsa da aikace aikacensa da kudurinsa Ibi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa ba ragi ba ƙari in annabi ya ce ai abu sau guda ka tsaya sau guda in ya ce uku ka tsaya uku kan ta tsara kan ka rage ya ayyuhan allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday wa kuma ka kawo mutuwa gaba gari ka ka misalta mutuwa ka misalta wuta tsakanin idanunka ka kawo aljanna dab da kai kana tunanin mutuwa kana tsoro da zulumin wuta kana kwaɗayin aljanna kana fatan rahamar ubangiji kana tsoron azaba ce kana mai girmama alamomin addinin Allah wanda shi ne zai saba da takawa a cikin zuciya wanda ita ko takawa idan aka kankace ta a cikin zuciya to za ta yi rasa ta yi rahu ta samar da duk wani abin da zai samar da dan adam ci gaba a rayuwarsa duniya da lahira ka zama kana wayar rayuwarka ta hanyar yi masa lisani mai kan gabatar a wannan yini ina ka ci riba ina ka yi hasara a wannan satin ina ne riba ina hasara a shiganka da ficenka a wata a shekara ina ne riba ina ne hasara a shiganka da ficenka tare da maimaita addu'an manzon Allah a kowane hali Allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik annabi kan maimaita wannan addu'a so da yawa Allahumma ya muqallibal qulub wata riwaya musarrifal qulub Allah ya mai juya zukata ka juya zukatan mu akan yi maka da'a maimaita wannan addu'a a koyaushe zai samar da kai dace da muwafaka ga Allah subhanahu wata'ala ya dora ka akan tafarkin da ba za ka yi da na sani ba ya baka dama ka bi tsari a rayuwarka wanda zai samar da kai ci gaba ga rayuwarka a duniya da lahira to a takaicin takaice a dunkule ke nan wannan shi magani wanda wai yan cikin lemomin da suke dunkule na magani za a iya juyawa da su zuwa ga dukkanin abin da an ka ambata kuma a tabbatar da su a kai amma kahin in za ka na zan buga muna misali ra'ayi ne. wanda ke da alaƙa da nan da mutum, wanda zai ba mu misali na tambayar farko ta farkon muhazara mu lalaba mu ji shin wai muna cikin ci gaba a rayuwar mu, ko ko mun samu shi baya har na buga misali farko da irin rayuwar da shekara sun da sun da wuce za ka ga hanyoyi na samu hanyoyin jin daɗi hanyoyin hutawa ba sauƙaƙina ba sauƙaƙina ba a wancan lokaci amma kuma da duk rigimar mata muke cikin da yau kukan mu ya yi mu yawa to haka a bangaren tarbiyya a bangaren tarbiyya wadda yau ita ce kishirwar al'umma manyan su da yaran tarbiyya wadda ta barbare wata ne ya haifar da duk wata matsalar matsala da muka samu gaba a cikin ta karamcin tarbiyya ko rashin ta ko wata barbarewa ta wanda shi ya haifar da muka koma rayuwa mai gaba da rayuwar dabbobin daji ya subhanallah mu misalta da tarbiyyar dori ko shekarun baya irin wani matsayi da muke samu na tarbiyya a wancan lokaci da irin wanda muka rasa a yanzu wannan alamu ne ƙararren ci gaba ko na ci baya da shekaru na sama kaɗan haka idan kana da wa ko ƙani ɗansa ya yi laifi za ka iya hukunta shi haka ne ko ba haka ne ba kai ba ɗan wanka ba ko ƙanan ka ko ya ka ko ƙaunar ko wani dangin na cikin gidan ku kai ko ɗan lokacin ku ka ga ya wani abin da ba daidai ba za ka iya hukunta shi ka ladabtar da shi kuma a zanna lahiya kuma ta rage ta zama don Allah haka na ko ba haka na ba ga manyan mana da mu ga liman da su alhaji mai akwai Allah shi samu rayuwar da ta ba albarka su da suke gaba gare mu kware duk wanda abin da muka wace sun sashi tsarin idan to amma yau saboda Allah haka muke yau in ka furti dan kanin ka don tarbiyyantar da shi ko ba faɗa na baki ka yi mai ina yan bayan da ba matar wanka ko matar kanin ka za ta gama ka da wanka ta ce wani wa ya wani wani bai son wani ya kada mai bai bari ne shakar da Allah haka na ko ba haka na ba shin wanga ci gaba na ko shi bayan alwala to albishirin bare ba ko wata kirsa nan muna ganin jalal Allah shi bai rahaba da sauran magazai da suka biyo baya ne a nan garin akwai magaji daga cikin magazin nan garin da suka wuce Allah shi musu rahama idan aka ce a wannan gari dan magaji dan karamin gida na ko dan babban gida na to dan magaji wani babban baɗi a wanga garin ban hada sunan magajin ban hada sunan dan ban hada sunan babban babban badan garin ga ga dan magajin garin ga wani wuri inda bai dace ba ga darar da gidan ku a gane wurin yana yaro ya dokar ya suka mai yayyo gida shina kuka aka tambaye shi gida ku je kai cewa ne wanda sunan marokin sai magaji ya aika a kira wannan marokin marokin hagu babban baɗi ya zo ya ce wane min gama kar ɗanka ya ce kai ka buga yana kuka ce a wasu bai ne ka ji ka ji abin da ke shina cikin yara nigga kama ɗan gidan da kama da shi na haka amma ni mai kari sai ba gaje shi ta bari da ya shiga yin ɗauko mai tabbo da wando da riga da rawani ya bashi babban madewa ya buki dan magaji kai yau ba babban madewa buki dan magaji ba eh. ai sai rasa inda ya saka ba to wannan tarihi na rayayye wanda da zan fayyace da za a gane amma ga ishara ɗaya za a yi al isharatu saka dil akila nuni ya ishi bai hankali wannan kuma na kawo shi wai ba don wani zarbaɗe ya ba haka ha don mu ɗau misali rayayye ga abin da ke gabata can inda an kai. ma'ana ina gani na can inda an kai gaito za ka iya ladabtar da ɗan na sama gare ka kai da a ƙasa kuma ya gode ya ji daɗi ya zo wanda kan bugi ɗane yana kuka don tarbiyya ya zo ya baka tanko da wando da riga da rawani saboda Allah mai haka ne wannan misali na na akwai ci gaba ga rayuwar tarbiyya ko misali na na akwai ci baya to a lokaci guda da yau in kawwa ɗan ka faɗa mata ɗaya jiran ɗaya ta kai miji mijin nan na shi dawo ta sa shi daga wallahi je wani kai mai magana yaron gade ya tsaranke shi bai cin da suna wani wargide ya koro shi ko shekarun jiya ya bugai ko jiya ya anshe mai kaza ko kaza sai tsaye sai haka dai ta haɗa kada kana ga kowanka saboda Allah wannan rayuwa aka yi ko ba ta kai ba alamu ne na ci baya ko na ci gaba to da irin wani wannan su za ku aunawa wannan muhazara kamar haskawa ce kai da kanka za ka yi ta kai ta kiri abubuwan da suke lalle an koma baya a wannan bangare da abubuwan da lalle an samu ci gaba a wannan bangare sai ka gano alamomin gurabun ci gaba ko ci baya a cikin al'ummar da kake rayuwa Allah ka arzuta mu da kuma abubuwan da za mu samu da kasar ci gaban duniyar mu da lahirar mu insha Allah subhanahu wataala abin da riko kenan ina fata abin da faɗa daidai Allah ya ba mu lada gaba da shi ba mu yi aiki da shi kuskure Allah shi ya ne mini wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu ta'ala godiya Allah da Allah ya saka mu da alheri da da wannan da muke aiki da ya gabata zuwa kuma Allah ya fara da mu da da da da lokaci na tafiya ba wani dogon magana za a yi ba illa kamar wani aka daga farko bayan malam ya gabata da wannan muhabara insha Allah za a dika baki magana akan magana zuwa ga na'ibi malam Bello Mujahid saboda dai da yi da take muna fata Allah ya ba malam jagora Allah ya kaje tsawaba wurin wato ainihin wannan tarika akan Allah bismillah Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan mujahada da malam ya gabatar gare mu Allah ya sa mu aiki da mu da shi tare don mu gudu tare mu tsira tare insha Allah kawai dai don an riga an ce in ce wani abu zan ce amma duk wani abu da ya kamata a mafi ko a ja hankali ko a lura ko a shirya malam ya riga ya yi ya kamata a ce ko wannan mu bai daga ba sai ya tafi da abin da muhadarar ta ta kunsa a takaice takaitawa dama malam ya yi bayani cewa zai gaba za a yi sanarwa za a gabatar da muhadara wadda za ku shi abubuwa kamar guda uku na farko a tana magana game da ci baya na al'umma alamu ne da sababi ne da magani ne kuma alhamdulillah malam ya kawo da dukkan waɗannan abubuwa idan muka diba alamomi malam ya ambaci hudu kine yanzu ne ya mana tambaya an ga ce wani an ko wani an ji? sai mun tsaya muna dandaniya to malam ya ambaci alamomi guda hudu na ainihi komawa baya wanda muke cikin sa sannan ya ambaci sababi guda goma sha hudu sannan ya ambaci magani fara guda akwai abubuwa ƙarƙashin wanda maganin to amma ya kawo mana bin Alƙur'ani da suna wanda shi a waraka to sha Allah subhanahu wataala zan dan ce wani abu kaɗan dabra da waɗannan abubuwa ni abin da nika fahimta bisa ga abin da malam ya shi mu. can cikin tabbar karatu ne ya kawo daga cikin sabubba na komawa baya akwai jahilci to kwace kan gaba ɗaya mu al'umma Abin abinda addalili da sababinmu na komawa baya abu gudana shi a jahilci wanda jahilcin ga yana ta zuwa gida biyu jahilta addini da jahiltar duniya wanda waɗannan alamomi guda hudu saboda mun jahilci addini shi yasa ba a tsare addinin Allah sai ka ga mutane ana sallah cikin masallaci babu ruwansu in marece ya yi alamun jahilci wanda zai bar ma wasu gungun jama'a sai ka ga ka zo makarantar islamiyya ka ba a gani yara biya mata za a gani saboda jahilci ya sun yi hilin kwallo ina uwa yanzu mista ba targon su dawo don sa addinin Allah ba wannan kenan in kai yawo makarantun ne za ka shaida aka tabbace sai ka ga cewa abinda yaran sun ka sa gaba saboda jahilci to mu waye mi muka kira mu mu suna kallon filafilai na banza waya ita a qur'anin su ilin kwallocin su ba shi a matsalacin su wasu ma ba su sallar ba many of them wallahi ba su sallah ta ba in sun dawo iya da ce ne wanka ya ce inda za shi na to wannan ba daidai bane ya ku bayan Allah akwai bukatar mu za mu gyara to idan muka dawo ɓangaren abin da ya shahi ikitisa tattalin arziki mu al'umma muna da kuma baya duniya kenan mu ma yi zaba tun karatun zamani da na da sauransu kai wanga al'ikitu zalu kai yawo cikin garin sakkwato da muka rayuwa birni da ƙauye ka gani abubuwan da muka bukata wanda za mu rayu da shi misali tun mai yin karatu yana da bukata da bookshop to ya wata ka kewaya cikin garin sakkwato bookshop nawa annan musulmi buksham na annan hausa fulani amsa shi ne guda nawa za ka gani ran la'adi in kana son duk abin da za ka saye baka sai saboda me mun jahilci kasuwanci bayan nan daga ga wasu abubuwa na harkar kasuwanci amma da ya zo wa kasuwa in tireda nawa na ba mu komi in ba sana'a guda ba mu da wayo ina tunaninmu ina hankalinmu ina wayonmu kayan fulamba in kana bukata a zo wasu can za ka samu ‘yan ɗaiɗaikun waɗanda ba su da wani tasiri na musulmi suna addasu amma mai yawa na wana na makiyanmu na to a aza a yi mu ci gaba to mu tsallaka mu sai wurin uwayen gidanmu manyan mu shugabanninmu saboda jahilcin shugabanni da rashin sanin amana madadin a ci gaba kullum zai zama muna nan gudu inda muke nan na muke mun yi ta gudu muke kara bawa gaba wanda ya kamata a ce yanzu magana wai magana wai gyaran makarantu ne irin na firamare da wannan an mamace da shi eh? inda waɗanda sun ka gabata gyare-gyare sun ka tsaya yi mila a nawa sannan a yi aiki ka zo ka gane shi lalace bai ba da tasirin komi ba ko rabin da bai yi shekara goma ba in kana tsaya baka bi ba sai ka wada ciki to ya ku bayan Allah jahilta duniyar mu da jahilta addinin mu wallahi bai kai mu ko ina in ba baya ba don haka duk inda an ka daga baya mu an masu talauci sai wurin yan jeloli ka gani waka sai da sabuwar tela ka gyaran ta ba haushe hausa fulani shi ka gyaran tela kabila shi ka sai da tela sabuwa duk inda ka yi yawo inda ya kamata ka isko mu an riƙe da madafin sai ka suke mu an rafe muna gyara in ka sai wurin kayan mota babu mu in ka sai wurin magani akwai mu bamu da yawa duk wani abu da ya kamata a ce mun yi ilimi mun cancance shi sai ya zama ga mu can an mu min wara wara don haka ya ku jama'ar musulmi ku sani malam ya faɗa mana wata kalmar guda da ya kamata mu rike jami'a in ka ce karatu dan maruri aka baka ka ce zuwa neman ilimi to ya ya damuna mu yi kokari mu gano kurakuran mu mu gyara Allah shi ba mu ikon gyarawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma magabatan mu da suka zo suka halarta kamar irin liman da kuma alhaji da sauran waɗanda yake magabata na da sauran yan uwa duka Allah ka saka mana da alheri Allah ka karba Allah ka ba mu iko akan mu cira mai hobbasa mu gyara kuma a gyara musamman bangaren makarantar islamiyya na wallahi uwaye ku sani Allah zai tsaye ku ranar alkiyama ya muku tambayoyi don me ba ku kai iyanku makarantar islamiyya sannan don kuka bari biya mata ɗaya karatu sannan don me kuka kyamar biyan kuɗin makaranta da komawa baya da ja da baya da rashin ba da gudunmuwa da agaji ga islamiyya inda nan ne biyan ku za su samu tushe da asali da kimshiki wanda zai sa su san Allah su bi Allah kuma ku girmama masu karantar su a islamiyya suna da girma ba a doke su yau walakantar tura ba don suna wasu can shi yasa suke nan wannan wuri to ina fatan dai insha Allah abin da na dan waɗi Allah ubangiji subhanahu wataala ya amfana da mu don an ce sai na ce wani abu Allah shi muna muwafaqa da dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an yi bayani a cikin da wajen na irin liman insha Allah ta'ala mun rabu Allah ta'ala ta ga mutum kai kuma Allah amfana da mu kame an ba da magana gidan zuwa ga mai jawabin godiya Allah to akwai mata iman. wato neman amurki a sarawar kuma a kasani mahaifin mu ne kuma shugaba na gare mu